Kalangu, Karfe biyar da mintuna talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. za ku yi cewa hukumomin jihar Difa sun baiwa mayakan Boko Haram wa'adi har zuwa 31 ga watan Disamba domin su ajiye makamai su miƙa kansu. A yau ne ranar da aka keɓe a duniya a kan ƙyamar kasancewa a cikin matsanancin halin rayuwa, jihar Maraɗi ce ta fi fama da matsalar talauci a Nijar. A ƙarshe muna ɗauke da rahoto na musamman a kan wato wata makaranta ta Madina Tura wacce ake horar da harsuna na gida kamar Hausa da kuma Zabarmanci. To ga labarun dalla-dalla. A yau ne ake bikin ranar da aka keɓe a duniya domin kyamar kasancewa a cikin matsanancin halin rayuwa a cikin jihar Maraɗi, a cewar ƙididdiga kashi 87 cikin 100 na magidanta ne suke cikin halin talauci, kuma wannan talaucin yana da nasaba ne da nuna rashin yin katabus na kyautata rayuwar iyali daga magidanta a cewar ma'aikatar ƙididdiga ta jihar Maraɗi. Kyari Mamadu shine daraktan ma'aikatar ƙididdiga ta jihar Maraɗi ga abin da yake cewa. Effectivement, Maradi yanki ne wanda ya fi ɗaukar kama ga lamarin talauci. Ƙididdiga ta nuna maraɗi bisa kashi 87.9 bisa ɗari na magidanta masu fama da talauci. Gaskiya ne yana da wuya a ganar da mutane da wannan sakamako domin ana cewa maraɗi ita ce babban birnin kasuwanci na arziki. A cikin bincikenmu, shi sha'anin talauci ba bisa samu kan wata sana'a da mutum ke yi muke auna shi. Muna yin shi ne bisa kyaukyawar rayuwar iyali kamar abin da iyali ke amfani da shi ta ciyarwa, rayuwa da sauransu. Yau shekaru da dama maraɗi ke bisa wannan jeri. Ana ma iya cewa lamarin ya ƙaru. Ƙididdigar bincike na shekara 2014 mun samu kimanin kashi 50 da wasu 'yan kai bisa ɗari. Yau ya kai kashi 86 bisa ɗari. Aujourd'hui, Hukumomin jihar Difa sun baiwa mayakan Boko Haram wa'adi har zuwa 31 ga watan Disamba domin su ajiye makamai su miƙa wuya. Gwamnan jihar Difa ne ya bayyana haka a yayin da ya ziyarci sansanin tsafin 'yan Boko Haram da suka ajiye makamai da ake kula da su a gudu Mariya. Ga abin da gwamnan yake cewa a hirarsa da Adam karna yau dai kusan shekara guda ce an ba da wannan hanya duk wanda ya nadama ya dawo ya isa mutum ya dawo ya zo gida ya ce gashi ya kaka kanshi shekaran shi mun can inda suke so an ga yara yan bukwaran yaran nan sanan suke da ja kwanakin ga an fara aiki ana koya masu karatu ana koya sana'a kuma in an gama wannan kuma za a ɗauka kowa a bashi abin zai zuwa gidan shi ya zanna ya ci da iyalin shi ya aiki ke yin tahiya ce ta tahi shi ya sanya yau maka ce duk wani dan boko haram wanda ya san ya yana dama ya san yalin shi kuma san dawowa to ya niyya ya zo saboda bayan 31 ga wata na Disamba bakwai. duk wanda bai zo ba to idan ya zo ma ɗaya watan janairu ba sunan shi ba dan mai fanti sai dai ne wani suna kenan shi ne muke dan jama'a duk wanda a can suna shan kiran muke yi to su na su zo mutum bai tsace suna dama an zo a'a wannan lokacin mu ba mu da shi kuma su yaran da cikin daji kasu je wani abu zuwa ga manyan su mu hatta mayan nasu suna kiran mu suna cewa suna son su zo ya ne za su zo sun gane ke zaman dajin nan bai wa. Prefet ɗin Dogon Dutse bayan zaman taron mashawarta na ofishin magajin garin Dogon Dutse a ranar Juma'a haka Prefet ɗin ya yi wata ganawa da mashawarta da kuma masu unguwanni dangance da matsalar tsaro da ke wakana a birnin na Dogon Dutse. Hamidu Shauga ya buƙaci da su baiwa hukumomin tsaro haɗin kai domin yaƙi da wannan matsala ta tsaro sai mu saurari abin da yake cewa kamar haka. Depuis un certain temps, nous faisons face Tun wani lokaci muke fuskantar matsalar tsaro a cikin garin Dogon Dutse, duk da yake a faɗin departama ɗin kura ta lafa a cikin garin Dogon Dutse babu kwanciyar hankali, domin babu ranar da ba a samun sanarwa ɗaya ko biyu a ofishin 'yan sanda a game da satar motuna ko waɗansu kayayyaki a cikin gidaje, kuma wannan lamari na ɗauka mana hankali sosai. A taron mu na shawara mun yi kira ga kowa da kowa da ba da haɗin kai ga hukumomi masu kula da sha'anin tsaro domin ganin an kawo ƙarshen wannan mugunyar ɗabi'a. Domin magance rigingimu da ke wakana tsakanin manoma da makiyaya a Departement ɗin da kwaro, Sarkin birnin Lalle ya shirya wata ganawa da masu garuruwa da kuma ƙungiyoyin makiyaya da manoma a ƙarƙashin jagorancin Firefe ɗin yankin. Firefe na da Ibrahim Jafaru ya yi wa wato wakilinmu Adamu Umaru ƙarin bayani. bana mutane da yawa muka kamo su saboda sun shiga makyaya duk wanda ya shiga makaya in kuka ga mun bar shi to ba mu samu labari ba duk wurin da aka yarda aka yi ittifaki aka ce wanga makyaya ce mun yi tsaye tsayin daka mun hana manoma su shiga cikin shi da noma ashe bai kamata ba mu bar makyaya su shiga gonakai inda aka ce wurin noma ne ko adalci shine makaya mun kiyaye to adalci shine kuma mu kiyaye gona galibi da kwaro wuri da yawa a makarshe ake shibka bai kamata ba a ce inda aka shibka a makarshe kuma nan aka tada gonakai da gaugawa koko gwamnati yake yankewa ya ce bai kamata ba ga dabbobi cikin gona ko gonar ka ce bai kamata ka sa dabbobin ka ba ciki saboda in wani makiyayi ya zo yana wucewa ya gani shi ma sai ya saki nashi kuma hituna ta tashi nan da kwana goma a ƙuran mota ba wani ya kashe wani ba saboda ɓanna gona mu ba mu san wannan ta ƙara faruwa fa ashe kaga kuma kiyaye wannan dole tun yanzu kowa ya san hakkin kowa. A cikin rahoton da take fitarwa wata zuwa wata ma'aikatar da ke nazari a kan farashin cimaka a bisa kasuwanni cewa da sima ta bayyana cewa a cikin watan satumba an samu faɗuwar farashin busasshen abinci a bisa kasuwanni. Ga ci gaban ƙarin bayani tare da Asumani Shina. Idan aka kwatanta da cikin watan Ut farashin wake da na hatsi da na dawa ya sauka ɗaya bayan ɗaya da kashi ashirin da ɗaya kashi goma sha uku da kuma kashi biyar cikin ɗari yanzu haka ana sayar da sakon wake mai nauyin kilogiram ɗari wajejen jika arba'in sabanin jika 54 a watan da ya gabata. Farashin sakon hatsi na jika 26 sabanin jika 30 a watan da ya gabata. Sannan sakon dawa shi ma mai nauyin kilogram 100 yana jika ashirin da rabi sabanin jika ashirin da rabi na dala 40 a baya. Ma'aikatar Sima ta gano cewa farashin wake da na dawa mafi karanci a Tesawa ne, inda sakon wake yake a jika ashirin da dala tamanin na dawa kuma a jika tara da rabi a yayin da suka fi tsada a Gaya inda sakon sakon wake yake a jikka saba'in da ɗaya shi kuma sakon dawa a jikka talatin da biyar a kasuwar abalak a game da abin da ya shafi hatsi inda farashinsa yake da arha a gidan rumshi ne a can ana sayar da sakon hatsin mai nan kilogram ɗari a jikka goma sha biyar inda kuma ya fi tsada a ingal ne inda ake samun za a jikka talatin da biyar a cewar ma'aikatar sima wannan saukar farashin abinci ya danganta ne da kasancewar sabon abinci wato na damana bana a kasuwanni Ƙasar Nijar ta bi sahun ƙasashen duniya wajen gudanar da bikin ranar abinci ta duniya wacce aka gudanar a shiya. A wannan shekara jihar Maraɗi ce aka zaɓa domin gudanar da shagulan wannan rana. Ga ci gaban ƙarin bayani da rahoton wato da Muhammad Mamman ya haɗa muna daga birnin Maraɗi. Hilin harabar gwamnan jiha ne ya karɓi shagulgullan sallace ranar ciyarwa makomar gushi daga nan zuwa can mu zuba jari ga rumbun tsimi na abinci tare da bunƙasar da karkara. Mataimakin babban sakataren fadar ministan noma da kiwo a ganinsa gushin matasa ya zama dole idan ana fuskantar karamcin abinci mai alaƙa da sauyin yanayi. Idan wadatar cimaka na fuskantar barazana daga sauyin yanayi hakan na tilasta mashi ya ƙarfi zuwa zuwa cirani tare da haɓaka sha'anin kwararar bakin haure matsalar abinci na ƙara samun gindin zama da duk wasu matsaloli da ke tattare da ita Gwamnan yankin jihar Maraɗi ya ce noma idan amfaninsa ya samu da kyau lalle shine babban makami kowa da lamarin bakuncin haure. Ana iya tunkarar kwararar bakin haure ta hanyar bunƙasa karkara wanda hakan zai ba da damar samun ayyukan yi ta hanyar noma mai albarka ayyukan tallafi kamar neman irin shuka daban-daban da cututtuka masu lalata shuke-shuke. Ɗaya daga manoma na Maraɗi Alhaji Dauda Shaibu ya shaida cewar noma shine ginshi-ginshi. cikin zamansa a gida. Ni kan kai na noman rani shi yana mana yawon duniya. Zan noman rani ga nan zan gida. Shagulgulan sallah ce wannan ranar ciyarwa an kammala da ziyartar rumfunan da manoma suka fito daga karkarun yankin domin baza amfanin noman da suka samu. Domin ƙarfafa garkuwar jikin yara na daga haihuwa daga zuwa watanni 59 da haihuwa, hukumomin kiwon lafiya mayahi sun shirya wani gangamin shaushawar yaƙi da cutar shan inna a yankin na tsawon kwanaki uku. Amadu Hassan shine yake kula da yada labarai a asibitin ta mayahi, ya yi muna ƙarin bayani sai mu saurare shi. A nan mayayi ƙananan asibiti CSE su talatin da masharar magani saba'in da biyu da su ake damawa ga zartar da wannan aiki. A kai dukkan bukatun gudanar da aikin sun shiga hannunmu domin samun zartar da aikin cikin ingantaccen yanayi. A wanga gami, wa'anda muke buƙatar yiwa wa shaushawar sun shibinci yara dubu bakwai. Shi zai kasance kashi ɗari bisa ɗari na yara sabbin aihuwa zuwa shekaru biyar domin adadin shekarun da ake son a yi wa wannan shaushawa ya kumshi sabbin aihuwa zuwa masu watanni hamsin da tara. Wannan aiki aiki ne na maimai. A nan Nijar tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyu irin cutar wannan a keta aka same ta a cikin yankin jihar Tawa. Tun wannan lokaci Nijar bata sake samun irin wannan cutar ta shan inna ba cewa da. Bayan da suka samu hucewa a karawar zagaye na kusa da ƙarshe a gasar cin kofi na duniya na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai, 'yan wasan Mena Kade na ƙasar Nijar za su kecire ni da 'yan wasan Ghana misalin ƙarfe goma sha biyu da rabi a Mumbai. abin riƙewa dai a cikin 'yan wasa uku cikin hudu na ƙasashen nahiyar afirka da suka halarci wannan kwambala ta duniya sun samu hucewa a zagaye na ƙarshe yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman A yayin wata ziyarar aiki da ya kawo a Nijar a ranar biyu zuwa uku ga watan Oktoba, ministan ƙasar Faransa da ke kula da hulɗa da ƙasashen waje ya kai ziyara a makarantar Boko Madina Tura, makarantar da wata ma'aikatar Faransa take tallafawa, inda wannan makarantar ana koyar da harsuna na gida Hausa da Zabarmanci. Habibu Garba ya yi tattaki har zuwa wannan makaranta inda ya tuntuɓi inda ya hira da uwar gidan na mata Rukayya, darakta ta wannan makaranta domin shin ƙarin bayani yadda suke gudanar da ayyukan suna koyarwa a cikin wannan makaranta. Ici nous Anan muna karɓar yara ne da ake koyawa ɗaukar darasi da Hausa da Faransanci. Makaranta ce ta misaltawa wadda aka girka. Yanzu muna aji na biyar cewa da CE zuwa SME. Darasi na gaba ya jibinci ɗaukar ilimi ne na zabarmanci da Faransanci. Masu ɗaukan wannan darasi suna bisa aji na uku sai zuwa CE. Duka masu koyarwa suna nan. Babu babin da ya rasa mai koyarwa. Makarantar ku harsuna biyu ake koyarwa, yaya makomar yaran za ta kasance? Bisa aji na CMN, Faransanci ne kawai ake koyar musu. Hausar suna yin ta ne daga aji na CE zuwa ce domin a CE Hausa kaɗai suke da Faransanci kashi biyar bisa ɗari. Koyarwa ɗaya ake ta Faransanci a wuni. Suna da ilimin sani mai fa'ida, ba kamar wa'anda ke ɗaukar darasi wanda aka sani ba. Suna da kintsi ga harsuna suna da faransanci don me aka shiga jarabawar wannan tsari na bada karatu da halsuna biyu to ai gara a koyawa yaro a halshen gida zai kasance cikin kintsi maimakon a koyar mishi wani halshe daga somawa inda yake yana fuskantar matsala dibafa a nan daga ajiyin sai yaro na iya rubutawa sanin nasu ya zarce wa'anda ke ɗaukar darasi da faransanci domin yaran da suka koyi faransancin kaɗai na da matsalar rubutawa wa'anda suke wa'anda suka ICP bara suna rubutawa da Hausa da Faransanci. A sa'i e, daga farawa yaro ya san soma rubuta layi da babban wasali yake somawa kuma ya kare da digon jan birki point kenan. Ya san kuma da a tsakiyar layin rubuta suna na somawa da babban wasali. A sai e fa gaskiya wannan tsari ya kamata a yalwata shi. To wane ne malaman da ke bayar da darasin a waga makaranta? Masu matsayin institutar adjuwan mu duka mata ne. Kwanaki akwai waɗanda suka samu ƙarin horo na kwana goma bisa aji na CE da CP a can ma'aikatar Indira. Ba mu da matsala ko kyas bayan zabarmanci wanda shi ma bana za mu samu dukkan littattafan da suka dace. Kiran da nike shi ne a ƙarfafa horo ga ƙarin ilimi na malaman a ci gaba da bada shi. Bada horo na kwana goma baya isa ya kamata lokaci zuwa lokaci a baiwa malaman horo ko da wata uku zuwa wata uku ne a basu. Il faut au fur et à mesure, même si c'est par trimestre, former les enseignants. To Madalla da wannan rahoton muka kawo ƙarshen labarunmu yanzu kwa ga Habibu Garba wanda zai kawo muku labarun zabarmanci ai sauraro lafiya.